الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان فكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا وجعل له من الحقوق ما يحفظ دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله وأقام شريعته الغراء على العدل والرحمة والإحسان أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمه وعظيم فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتصلح الأحوال وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ملاك الأمر تقوى الله فاجعل تقاه عدة لصلاح أمرك وبادر نحو طاعته بعزم فما تدري متى يمضى بعمرك أيها الإخوة الأكارم اعلموا أن من محاسن هذا الدين العظيم ومن دلائل كمال هذه الشريعة المباركة أنها جاءت بحفظ حقوق الإنسان وصيانتها وأقامت بناء المجتمع على العدل والكرامة والرحمة فحفظت للإنسان حقه في الحياة وحقه في الحرية المشروعة وحقه في الكرامة الإنسانية وحقه في الأمن والعدل والمساواة دون تمييز في أصل الخلقة الإنسانية قال تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم أي ولقد شرفنا بني آدم قاطبة برهم وفاجرهم بأنواع الشرف والمحاسن الكثيرة بما أنعم الله تعالى عليهم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن لهم حصرها ومنها تمييزهم بالعقل وتسخير المخلوقات لهم يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وهذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله إلى, إلى آخر كلامه الطويل الذي سنشير إليه عند ترجمة الخطبة إلى اللغة المحلية أيها الإخوة الأحبة في الله إن قضية حقوق الإنسان أشغلت العالم اليوم بجميع أممه ودوله ولا تزال وهي قضية كبرى ومسألة عظمى جديرة بالبحث والدراسة والعناية والرعاية من الوجهة الشرعية ذلك أن تسلط العالم الغربي واستبداده فرض هيمنته الفكرية والإعلامية على كثير من دول العالم مع ما خالطه من ظلم وتهميش للمسلمين ومن جهة أخرى فإن مبادئ حقوق الإنسان السائدة في العالم قد أعدها وصاغها سافة العالم الغربي فهي من نتاج ثقافته وأفكاره التي تقوم على أساس الحرية المطلقة غير المنضبطة في جميع ميادين الحياة اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول ديسمبر عام 1948 في وقت كانت معظم دول العالم مسلوبة الإرادة وترزح تحت وطأة الاستعمار الغربي حيث نجد أن عدد الدول التي كانت تتمتع بعضوية الأمم المتحدة حين ذاك ثمانية أو ثمانية وخمسون دولة من أصل مئة وتسعة وثمانين دولة التي تشكل عضوية الأمم المتحدة اليوم كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أتى في وقت كانت فيه الدول الغربية التي عملت على صياغة هذا الإعلان وإعداده تقوم بأعمال وممارسات في في مستعمراتها منافية تماما لمواد الإعلان نفسه أيها الإخوة الأحبة في الله وأما حقوق الإنسان في الإسلام فقد عرفها كثير من العلماء منهم الدكتور محمد الزحيلي فقال هي منح إلهية من الله الخالق البارئ للإنسان بمقتضى فطرته التي فطره الله عليها ليكون خليفة منه في الأرض ويمارس جميع ما وهبه الله له في الحياة في الحياة الدنيا وينعم بجميع المصالح التي تعود عليه بالخير والنفع وتدفع عنه الشر والسوء فهي حقوق شخصية للإنسان ومطلب مصون ومقدس للإنسان جميع للناس جميعا على مستوى الأفراد والجماعات انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون وأهم حقوق الإنسان في الإسلام ما يلي أولا حق الحياة قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وقال تعالى ألم تروا أن, أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم والحق الثاني حق الأمن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آم أو وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والحق الثالث حق المسكن وحرمته قال تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وقال عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع أخرجه البخاري وحق التعليم والتعلم قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كما قدر القرآن مكانة العلم والعلماء فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب والحق الخامس حق العمل وحق التنقل وحرية وحق التنقل وحرية السفر وحق التمكل والحق في حرية الاعتقاد ثم الحق في التعبير عن الرأي في حدود الشريعة الغراء ثم حق الضمان الاجتماعي وحق التفكير في الظواهر الكونية والحق في, في احترام إنسانية الإنسان إلى غير ذلك من الحقوق الكثيرة الوفيرة التي ذكرها علماء الإسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من انتهج نهجهم وسلك مسلكهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحبة في الله اتقوا الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من أقول يا Allah ubangijin talikai wanda ya halicci dan adam kuma ya ya fifita shi a kan sauran halittunsa fifitawa ta musamman kuma ya sanya masa wasu haƙƙoƙi da za su lamunce masa za su kiyaye masa addinin shi da rayuwar shi da hankalin shi da mutuncinsa da dukiyarsa kuma ya tsayar da shari'a miƙaƙƙiya a kan adalci da tausayi da rahama da jin kai da kyautatawa ina godiya ga Allah game da ni'imominsa masu yawa da falalarsa mai girma ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah ta'ala shi kadai shaidar da take haskaka zukata take gyara rayuwa da halaye ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bawan Allah ne manzonsa ne Allah ya aiko shi ya zamto rahama ga talikai ya zanto shirya ga halittu ga baki ɗayansu kuma ya isar da manzanci ya sauke amanar da aka rataya masa ya yi wa al'umma nasiha ya yaye mata damuwai suna salati da sallamewa gare shi da alayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kwarai nagartattu da duk wani wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ‘yan uwa musulmi masu daraja mu ji tsoron Allah ta'ala tsoro na gaskiya mi riko da igiyar musulunci mai ƙarfi saboda Allah ta'ala ya kira mu cikin alkur'ani cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar tsoro kada ku yadda ku mutu face kuna kan addinin musulunci saboda haka nake roƙa wa kaina da ku yan uwana masu daraja Allah ya tabbatar da digadigan mu cikin wannan addini ya ku yan uwa masu daraja ku sani cewa lallai yana daga cikin kyawawan abubuwan wannan addini namu na musulunci mai girma yana daga cikin abubuwa dalilai da suke nuna kamala da cika ta shari'ar nan mai albarka cewa shari'ar musuluncin ya zo da bayani game da kiyaye haƙƙoƙin ɗan adam da ba su kariya kuma ya tsayar da al'umma akan adalci da karama da tausayi da rahama saboda haka addinin musulunci ya kare haƙƙoƙin ɗan adam musamman haƙƙi na rayuwa haƙƙi na ‘yanci wanda shari'a ta bayar da haƙƙi na karamar shi a matsayinsa na ɗan adam da haƙƙin ya zauna lafiya ya samu kwanciyar hankali da haƙƙin adalci da daidaito na shari'a wacce shari'a ta zo da shi da adalci ba tare da bambance mutane wato ta hanyar halittarsu ba saboda haka ne ma Allah cikin suratu bani Isra'il Allah yake wa karramna bani Adam Allah ya ce mun karrama ɗan adam gabaci su mutanen ƙwarai da waɗanda ma ba na ƙwaran ba Allah ya girmama su da nau'i na daraja da sharafi da matsayi cikin abin da Allah ya hore musu na ni'imomi da suke a sarari da waɗanda suke a ɓoye wanda ba za a iya ƙididdige su ba cikin waɗannan ni'imomi akwai ni'ima ta hankali da Allah ya bai wa kowa ya bai wa wanda yake da imani da wanda ma ba shi da imani sa'annan Allah ya hore wa ɗan adam wato sauran halittu su yi masa hidima al'imamu shaukani in manya-manyan malaman musulunci yake faɗi ƙarƙashin wannan ayar yake karamar da Allah yake nufi a nan ko karamar da aka ambata a nan abinda ke shiga ƙarƙashinta ya tukulu tahta khalquhum wato halittar da Allah ya yi musu a irin wannan diri da Allah ya halicce su kuma ya keɓance su da nau'uka na abinci da abin sha da tufafi ta fuskar da sun fi sauran halittunsa sauran dabbobi sai ya hakaito maganganu na ibn jarir tabari daga wasu malamai cewa su mutanen nan da Allah ya karrama su ya karrama su da yakuluna bi aidihim suna cin abinci da hannayensu wasairul makhluqat ta'kulu bil fam sauran halittu kuma da bakunan suke cin abinci amma shi ɗan adam da hannun shi yake ci hakan na yace mai man yazhum bin nutqi wa aql wa tamyiz Allah ya bambanta ɗan adam da furici da kuma hankali da tantance al'amura shi sa ko ɗan adam ne ya samu matsala a wajen tantance al'amura bayi da kan gado sai ga shari'a ta ɗauke wasu hukunce-hukunce kan shi za a ce ba zai shaida ba dukiyar shi ma ba zai amfani da ita ba har sai ya samu wannan kangadan shi sa yara ba a ba su dukiyar su har sai sun samu arrush ba za a ba su dukiya ba har sai sun kai sinnu arrush tantance al'amura kuma ba balaga kawai ba wani zai balaga amma bai da kan gado saboda haka ba a ba shi dukiyar shi wasu malaman suka ce Allah ya karrama dan adam maza da gemu mata kuma da kitso ko kuma abin da za su ɗaɗɗaure Allah ya ba su suma mai yawa da za su jefa ta baya bayan al'imamu shaukani duk ya kawo waɗannan maganganu daga ƙarshe sai yake cewa wala a min hamli takrimil mazkuri fil ayati ala jami'in hadhihi ashiya Ba abin da zai hana a ɗauki ma'anar karrama wadda Allah ya yi wa bawa akan duk ma'anonin da malamai suka ambata ɗin nan ce wa a'zamu khisal at-takrim al-aql mafi girman suffofi na girmama dan adam da karrama shi da Allah ita ce ni'imar hankali ita ce ni'imar hankali zuwa ƙarshen maganganu da yayi 'Yan uwana masu daraja lallai lamarin haƙƙin ɗan adam abu ne da ya shagaltar da mutane a wannan zamanin al'ummomi ga baki ɗaya musulmansu da waɗanda ba musulmai ba farare da bakake waɗanda ake shugabanta da waɗanda suke shugabanta azzalimai da masu adalci wannan abu ne da ya shagaltar da kowa da ƙasashe daban-daban ana tattaunawa kuma lallai wannan magana ta 'yancin ɗan adam abu ne da yana buƙatar a yi nazari a kai a yi dubiya a yi linkaya wajen gano menene gaskiyar ma haƙƙin ɗan adam ɗin nan saboda shi ɗan adam ne yawan zaluntan kanshi ne in bukatun shi yake so ya biya sai ya kawo maka maganar haƙƙin ɗan adam idan wani bukatun wasu ne kuma sai ya manta ya ko oho ga kenan akwai bukatar a yi tankaɗe da reraya a yi waiwaye adon tafiya Allah ya sa mu dace in za ku tuna a tarihi ai an zo an tsayar da haƙƙin ɗan adam bayan kafa majalisa wato an yarda da haƙƙin ɗan adam an tabbatar da shi a majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1948 a disamba ranar goma na kanun al'awwal disamba aka zo in za ku tuna a wannan lokacin ai waɗanda suka zauna suka rubuta suka rattaba suka yadda da tunaninsu aka rubuta 'yancin ko haƙoƙin ɗan adam galibin ƙasashen da muke da su yanzu ba sa ciki suna ƙarƙashin wato mulkin mallakar turawa da wato fararen yammacin duniya idan muka lura za mu ƙasashen da suka yi wannan rubutun wanda sauran ma kawai biyewa suke bi suke yi su hamsin da takwas ne amma yanzu muna da kusan kasashe da suke majalisar ɗinkin duniya 189 banda wasu wanda aka sake shigo da ko ana yunkurin shigo da su ba su samu shiga ba tukunna to da aka zo rubuta yancin ɗan adam ɗin da haƙoƙin ɗan adam waɗannan su suka rubuta duk mu galibi suna ƙarƙashin mulkin mallaka ba su da ta cewa kaga kenan wanda ya rubuta zai lura da maslahar shi sa'annan zai lura da al'adar shi zai lura da addinin da yake bi da bukatunsa haka zai yi kuma abin da ya faru kenan duk da a zahiri abubuwan akwai magana ta yanci haƙƙi na aƙida mutu yana da haƙƙin ya ƙudurta abin da ya ga dama a zuciyarsa ya bi addinin da ya ga dama ya faɗa abin da yake so na ra'ayinsa haƙƙin kare kanshi haƙƙin aiki haƙƙin dukiya haƙƙin kare menene da sauransu duk an ambata amma idan muka lura a aikace tun daga lokacin tun jiya ina dubawa ɗazuma ina sake dubawa kafin huɗuban nan in ga wato take haƙoƙin ɗan adam da ƙasashen yammacin duniya wanda su suka rubuta suka riƙa yi amma kuma ba sa ambatan shi na sake lura idan ka duba wikipedia yawanci ba za su yadda su sa wannan ɗin ba sai ga ana saka maka an je sun rushe ƙasashe kaza sun zalunci suwa ne amma sai dai ambato maka wani abu daban ba za a ambato maka wannan zaluncin su da suka yi ba kaga kenan in baka yi amfani da kwakwalwarka ba ka ce duk abin da ka samu kawai ka tambayi malam google ya faɗa maka daidai ne ka shiga matsala dole ka nemi rariya dole ka nemi ilimi dole ka nemi masana waɗanda za su faɗa maka gaskiya ƙasashe nawa ne aka rika kashe su aka rika bombin ɗin ƙasashen ƙasashe nawa ne ake ɗiban su mu a nan afirka ake ɗiban kakanninmu a je ana safara da su a sayar da su wasu ma a cikin ruwa in aka ga su ba su da lafiya a jefa su kawai su mutu wasu in sun ki abin nan ka je yanzu a ina ne wannan kasar za ga daki ne bai fi karamin daki ba za ka iya zama da matarka ba amma sai a sa mutum ɗari biyu maza da mata suna gaba ruwa suna gaba ruwa nan za su yi bayan gida nan za su yi bawali idan mutum ya yi laifi su ci masa mutunci sa'annan a zo a yi su a sayar da su kuma in sun je can su ci gaba da bauta kuma mai wannan ne zai rika bayyana maka cewa yana ƙoƙarin kare haƙƙin ɗan adam a nan misali gajere an yi rigingimu a ukraine ka duba yadda suka yi ca domin su ba da kariya saboda ba ka ba ne saboda ba addinin ku ɗaya ba saboda su ɗaya amma ana juyawa zirin gaza bama baman da aka zubawa ‘yan uwan ma'azirin gaza da yara da mata da dattawa ko a yakin ko a inda aka jefa nukiliya ba jefa musu ba amma duk kake ji saboda haƙoƙin ɗan adam ɗin zaɓa ake yi kamar yadda mashirkan makka suke yi da annabi sasallam ko suke a zamaninsu suna da gumakansu na dabinu. za su tafiya suna ma gumakansu jada can idan suka ji yunwa ta yunwa ba abinci sai su cinye allolinsu to haka suke ma haƙoƙin nan adam mutanen yammacin duniyan nan Allah ya kare mu amma a musulunci ɗan uwa musulunci na Allah shari'a ta Allah dokoki na ubangiji wanda ya halicci ɗan adam ya karrama shi kun ji a can baya malamai suka ce na ƙware da wanda ba na ƙware ba duk Allah ya musu wannan karamar musulunci farkon haƙƙi da ya ba da kariya ya bai wa ɗan adam haƙƙi shine haƙƙul haya haƙƙi na ya rayu yana da haƙƙi ya rayu ba ka da iko ba ka da haƙƙi ka zubar da jinin wani ba tare da haƙƙi ba ba wai musulmi ba har wanda ba musulmi ba ba ka da haƙƙi ka zubar da jininsa ba tare da wani haƙƙi ba Allah ya hore wa ɗan adam wannan shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad karramna bani adam hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa ɗan adam wannan rayuwa ta kare masa mutuncinsa rayuwar shi kada wani ya yi ta'addanci a kan shi ya zuban mai da jini shi sa musulunci ya haramta kisa ya sanya ma kisan nan laifi ne ga rayuwa ga baki ɗayanta Allah ya ce fa ka'annama qatalan nasa jami'a ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba kamar ya kashe mutane ne ga baki ɗaya ومن أحياها وندك ويرايا فكأنما أحيا الناس جميعا النبي صلى الله عليه وسلم يتي gushewar duniya gabaki ɗayanta ta fi sauƙi wajen Allah da kashe rai na musulmi hakan nan Allah subhanahu ya hana har izgilanci wa ɗan adam haƙƙi na biyu haƙƙin nutsuwa da kwanciyar hankali wannan musulunci ya lamuncewa ɗan adam wannan ya rayu cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ya zauna lafiya wannan kaga da a ce suna lura da shi ko a ƙasanmu nan da ana lura da wannan da an zauna lafiya shugabanni su kula da rayuwar mutane ba maganar mulkinsu ba ba maganar kujerunsu ba a gabar da ana zubar da jini za ka ga wasu fafutuka suke yaya za su tsane kujerar mulki abin takaici maimakon ma cikin kudura-kuduran da za su kawo su kawo cewa za su kawo ƙarshen zubar da jini da ake yi sai ga abin ana ƙara kusantar neman kujerun ana ƙara kuma zubar da rayuwa zubar da jinin 'yan adam kuma talakawa gama gari wanda ba su da yadda za su yi sai Allah ta'ala ne ne ba su kariya shi sa kashe rai ɗin tsorata mutane duk wannan musulunci ya haramta haƙƙi na gaba haƙƙin matsuguni da kuma baiwa matsugunin kariya kada ka kutsawa mutum matsuguninsa ba tare da ya yarda ba Allah ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidajen da ba naku ba hatta tasta'nisu har sai kun yi istinas kun nemi izini har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya nemi izini sau uku ba ya masa izini ba falyarji to ya koma yayi hakuri in suka ce in ba su baka izini ba kar ka ce an bada maka ƙasa ido tana iya yiwuwa suna da wani uzuri ne da ba sa son kai ka shiga a lokacin ko za ka iya ganin wani abu da ba za su so ka gani ba hakan nan haƙƙi na hudu haƙƙi na ilimi karantarwa da karatu shi sa ma yana daga cikin farkon abin farko farkon abin da aka saukar alqur'ani shine kira zuwa ga sani da ilimi Allah ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram hakan nan Allah ta'ala ya nuna mana daraja da matsayi na ma'abota ilimi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ce shin waɗanda suke da sani da waɗanda ba su da sani za su zamto ɗaya ibn jarir tabari yake cewa ma hazani bi mutasawiyai wayannan ba za su taba zama ɗaya ba kun ga kenan musulunci ya lamuncewa dan adam samun ilimi sai haƙƙi na aiki shine haƙƙi na biyar wanda suna da yawa haƙoƙin kamar yadda na faɗa Allah ce huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur ba da za a hana mutane aiki ko gwamnati ta dole ta yi yunkuri cikin abubuwan da za ta yi ta rika sa mutane a san wata wajen aiki da ma abubuwa na karatu abinda zai burge ka da wasu kasashe na duniya ina karanta sai rika mamaki wacce irin kasa muke ciki ne har a Najeriya a ka'ida galibi waɗannan makarantu na firamare da secondary ne yawanci duk diket ɗaya ana so a sake samar da wasu duk shekara goma ana so a sake samar da wasu saboda mutane za su karu in ka je wasu kasashe za ka sha mamaki akwai kasashen da ni na gani an riga an tsara kafin lokacin ya yi ma ana hasashen ga adadin da za a samu an samar da wurare na ilimi da asibitoci da za a yi da za a tinkaru wannan abin yana zuwa an riga an gama gine-gine sun karu kawai da haka an samu wurare na makarantu amma yanzu idan ka bi makarantunmu a fadin Najeriya ana yi a wasu wurare ban ce ba a yi ba amma sai ya ga wasu makarantun suna nan ba a ƙara ba wata ma za a ƙara amma ba abin da za a yi wata makaranta a Sokoto da na ana kuka tun daga wani gwamna ne ya gina ta har yanzu ba wanda ya shiga gidan sama ce ko oho ba a masa ɗaliban ba ba a yi komai ba an zuba kuɗi an lalata dukiya haka za ta zo ta lalace to ma mu ce can ɗin an yi amma wasu jihohi kai co kar ma ka yi maganar jihar filato kar ma ka ja maganar jihar filato nan ka zo ka zaga waɗanda suke iyaye da waɗanda suke yayu da wanda suke eh, wato sa'o'i da wanda suka zo baya za su iya ce maka idan ka kewaye unguwanni ko ba unguwannin ma musulmai kawai ba idan ka kewaya za ka je za a ce maka a nan unguwar rogo lgeak da da lged ita ce dai idan ka koma kan titi a ce maka bauchirut islamiyya ce sai ga wani ya je ya gama aikin shi har ya yi ritaya ya zo ana mitin da shi na jagowa wato tsofaffin ɗaliban makarantar makarantar tana nan ita ce ka ƙara gaba can ma a ce ma dai ita ce wani fa ya yi ta ya gama ya je aikin gwamnati ya shekaru talatin da wani abu ya dawo ba ƙara ko ɗaya ba don Allah wannan an shirya wa gaskiya an shirya wa gaskiya wannan ba shirya wa gaskiya ba amma ka lura duk wani abin da za a iya ɗiban kuɗi a tara nan da nan za a ga an yi shi an gama al'umman ba ta iya zuba kuɗi a abubuwa kamar guda biyu ko uku abu na farko ilimi abu na biyu lafiya musamman wayannan da guda biyun saboda su ba a gano su sai shekaru masu yawa su sun fi son kawai nan da nan gini titi gada saboda za a yi ta biliyoyi ka za a cire percentage kawai a zare shi kenan amma wayannan abubuwan da tasirinsu sai tana iya shi ya mutu ma wanda farkon jagororin najeriya haka suka rika yi shi sa suka bar kyakkyawan ambato to da a ce 'yan siyasan nan za su ji tsoron allah su ji tsoron Allah su rika mana irin wayannan abubuwan ai ba ruwan al'umma da maganar kudin su ba ruwan al'umma da ragunan sallan su ba ruwan al'umma da motoci ba ruwan al'umma su zo su gina malamai gidaje ba ruwan al'umma da wayannan abubuwan dama ga abin da aka zaɓe su akan shi su je su in sun yi kuma al'umma ku za ku yi musu hukunci ba buƙatar mutum ya zo ya ta wahala mun san 'yan siyasa a fadin ƙasar na ko wanda baya zuwa ya kamfen ma amma ni na je bangaren shi in yake za ka yi mamaki a kota rana da na wuce yana ba da zakka a a garinsu local gamman ɗinsu za ka yi mamaki 250,000 ba maganar ya zo ya yi abin nan ya kai musu jami'a ya kai musu kaza ya kai musu kaza wannan ba su suke mai hukunci ba ai ban baba kawai za a zo kungiyoyin mu su jama mutane hukunci su sa su a cikin daki kawai su tattauna da su su ba su wani abu al'ummar mu ko kullun rayuwar ta lalacewa take yi ba abin da ya kamata a rika yi ba kenan dan uwa haƙƙin dan adam yana da yawa a musulunci wannan hudu ba gajeruwa ba za ta ba da damar wato an bato duk haƙƙoƙin ba ko da hudubobi biyar shida aka yi amma dai na gutsura mana ne domin mu gane cewa musulunci ya bai wa ɗan adam kulawa ta musamman ba yadda wani zai zo ya ta kawo cewa yana kare haƙƙin ɗan adam ba a musulunci yana kan gaba a wannan in za abu na musuluncin ma wallahi mutane za su samu nutsuwa har waɗanda ma ba musulmai ba har waɗanda ba musulmai ba a ƙasar nan waɗanda ba musulmai ba sun san suna faɗin cewa sun fi morewa haƙoƙinsu a ƙarƙashin wato gwamnatocin da ba na musulunci ba su ma suna faɗi su ma suna faɗin haka sau da haka mai riko da wannan addini namu kuma roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon dawowa da gyara rayuwarmu kan tafarki na Allah maɗaukakin sarki da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi ina roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka. Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka shirya mana shugabanninmu ka tsora mana su kan hanya madaidaiciya ya Allah ka azurta su da mashawarta na kwarai duk abin da za su aikata wanda zai amfane mu a duniyar mu da lahirar ya Allah ka ba su ikon aikatawa duk abin da zai cutar da mu a addininmu da duniyanmu suna yunkurin aikatawa ya Allah ka kame hannayensu ya Allah kada ka ba su ikon yi ya Allah ka taimake mu da taimakonka ka rufa mana asiri da rufin asirinka ya Allah ka azurta mata hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mata hanyar da ba ma tsammani ya Allah ana cikin tsanani a wannan ƙasa da kaka na kayi da hawa kayan masarufi ya Allah mun kawo ƙarar kawunan mu gare ka mu masu zunubi ne mu masu laifi ne ya Allah kada ka kama mu da zunuban mu Allah ka yaye mana wayannan damuwoyi ya Allah ka yaye mana wayannan damuwoyi wannan damuna da muka shiga ya Allah ka hore mana damuna mai albarka ya Allah ka hore mana damuna mai albarka ya Allah ka ba mu ikon ɗaukan nauyin da karata ya a mu. ɗan kasuwanmu da jari ya karya Allah ka maida musu da sabon arziki waɗanda suke da shi ya Allah ka riƙa musu marasa lafiyanmu ya Allah ka hore musu lafiya mai ɗorewa ya Allah ka hore musu lafiya mai ɗorewa ɗan uwanmu da wasu suna rashin lafiya sun rasa menene ke damunsu an yi an yi an gagara ya Allah kai ne mai bada lafiya Allah ka hore musu lafiya ya Allah ka hore musu lafiya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا سميع الدعوات يا مجيب المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم تولى أمرنا اللهم تولى أمرنا اللهم تولى أمرنا اللهم تول أمرنا اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم عليك بالصهاينة المعتدين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين اللهم خذهم من حيث لا يشعرون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إن إخواننا في قطاع غزة وفي فلسطين عامة في حرج وضيق وكرب يا أكرم الأكرمين اللهم فرج همومهم ونفس كرباتهم ونفس كرباتهم ونفس كرباتهم